a zahirance mutane na kallon 'yan kasashen afirka da suka gidandance a manyan kasashen turai da amurka a matsayin waɗanda suka manta da gida domin sun taka tudun mun tsira musamman la'akari da ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki da tsaro da suka baro a kasashen nasu to sai dai da yawa daga cikinsu musamman 'yan najeriya daga jihar filato da ke arewa ta tsakiyar ƙasar sun ce sam ba za su taɓa mantawa da gida ba a cewar dr bath shekong shugaban kungiyar 'yan jihar Filato mazauna Amurka. A gida ya dame mu, kai kamar ni kowane lokaci ina zuwa gida. Eh, ina kokari nan je gida kowane shekara because ina na cewa gida bar kabar bar gida gida bar ka ba haka bane you know dukan mu muna da kishin kasan mu an mu ma bamu koma ba yaran mu fa gida gida ne ko mun ki ko mun so yan asalin jihar ta Filato da dama ne suke zaune a nan Amurka waɗanda kuma tuni suka kafa kungiyar tuntuɓa da taimakon juna har ma da gida A akasarinsu dai masana ne kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na ci gaba da kuma suke ayyuka iri daban-daban a nan amurka dalili kenan da gwamnatin jihar su ta asali ta filato ta ce akwai fa'idodi da dama da jama'ar jihar za su girba ta hanyar 'yan uwansu da ke kasashen waje barista caleb muftuwan shine gwamnan jihar ta filato manufar zuwan mu kenan domin mu zo mu kammala shiri yadda za mu amfana da irin ilimi da ƙwarewa da suke da shi shi yasa ban aiki kowa ba na zo da kaina domin tun lokacin da muke neman zaɓe muka yi alkawali cewa idan muka ci zaɓe za mu kafa ofis na musamman domin a sada zumunci da mutanen plato da suke kasashen waje a duk duniya kuma da dan allah mun kafa wannan ofishi za mu ci gaba da ɗauka sunayensu da irin gwanintar da suke da shi mu san yadda za mu yi mu ci morayen rayuwarsu a kasashen waje su zo su taimaka mana domin mu bunkasa rayuwar mutanenmu. To sai dai gabanin aiwatar da wannan shirin shugaban kungiyar ta 'yan jihar Filato da ke Amurka ya ce suna tallafawa al'ummar da suka baro gida ta fannoni da dama. Maganan makarantu, asibitoci, you an san uh, wa'insu lokaci da abubuwan da ke faruwa crisis namu da muke muke samu a gida so muna dan kokari mu gan yadda muna taimakon mutanen da kind of affected da the crisis na gida din daya daga cikin manyan kalubalen da jihar Filato ke fuskanta shine na tashe-tashen hankula da ake alakantawa da addini da kabilanci a 'yan shekarun nan a can gida kuma sabuwar gwamnatin jihar ta Filato da ta soma aiki a watan mayun da ya gabata ta ce ta so mu samo bakin zarin warware matsalolin tashe-tashen hankula a jihar. Na farko shi ne muka nuna wa duk mutane cewa gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba ko na addini ko na kabilanci muna son duka kowa mai kaunar jihar plateau ya samu cikakken zama na kwarai a jihar plateau bugu da ƙari muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu magance masu tayar da zaune tsaye mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunan plato ya bi ka'ida domin duk inda ka samu rayuwa ba bin ka'ida za a samu tashi hankali za mu ci gaba kuma da bunkasa rayuwanmu rayuwar matasa ba tsama domin su samu abin yi da hankalinsu ba zai koma wurin tayar da na zaune tsaye ba. A can baya dai, Filato jiha ce da a kullum take cike da baƙi 'yan ƙasashen waje musamman turawa saboda kyakkyawan yanayi da zaman lafiya. To sai dai hakan ya kawo 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wannan shine babban abin da ya dami akasarin 'yan jihar da ke zaune a nan Amurka. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.